kamar yadda rahotanni ke nunawa wanda aka kama da ke kirarin cewa shi fasto ne mai bishara amma damke shi ne yayin da ke kokarin tsallakawa da waɗannan yara goma sha bakwai zuwa jihar filato ta bakin kogin ibi da ke kudancin jihar taraba waɗannan yara da har yanzu ba tantance asalin inda aka sato su ba an bayyana cewa wasu su daga yankin ciba aka ɗebo su yayin da wasu kuma daga jihohin yobe da taraba kuma dukkaninsu ƙananan yara ne honorable ilyasu muhammad ajibu da ke zama shugaban ƙaramar hukumar ibin ya ce yanzu haka tuni aka mika wanda aka kama ga 'yan sandan jihar. Mun kama shi da yara goma sha bakwai ne. To aina aka kama shi kuma ina za shi da su? Ya zo ya haye ma kogi. Eh. Ya haye kogi tuna ma a ketaren kogin akwai akwai hukumar tsaro. Jami'an tsaro suna gudu sai suka mika musu can su ga musu cewa su su da wannan motan ba. Wanda jika cewa shi ne shi taso din su ne. Ya ce da sanin wani sarki daga kuma wani sarki ne. Sannan haka ya faɗa da farko. sarki ne na na garba ce da a can karamar hukuma din bali so sai na kira sarki ne sarki ce man shi bai san magana ne bari to kawo yanzu wani hali ake ciki yanzu dai sun an kai su can first capital can uh, uh, state capital jalingo yaron kan kamar daga ina ya su da ina da ina akwai yaro ne ke na wushi. wata yarinya wata yar cibok ne ɗaya kuma ce mana shi kan maiduguri ɗaya ce mana shi kan dan yobe a ciki akwai kuma yaran akwai wata yarinya ta ita yar kurmi ne lokacin mai a taraba state akwai wata ta ce mana ita yar mayo kan a bali haka dai yaran dai wurare daban daban daban shi ma da na tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kaji ya fa tabbatar da wannan kamo inda ya ce yanzu haka ma wanda aka kama na fa hannunsu suna bincike. To an kawo su jalingo yanzu dun aiki cikakke a kan. Yara nawa ne aka same shi da su? An same shi da yara goma sha bakwai. An kama shi ne a Ibi zai haye plateau da wannan yara To kaman yaran nan akwai maza da mata? A haɗe suke da maza da mata yara ne ƙanana. Shi ina ya ce za shi da su? A faɗawan shi zai plateau da To sai dai kuma wannan mana zuwa ne yayin da hankulan iyaye ke kara tashi ganin cewa ana samun karuwar matsalar safarar yara cikin kwanakin nan musamman a wannan lokaci da ake amfani da ƙananan yara domin kunar bakin wake to wai ko me ya kamata iyaye su kula haila yau ga kakakin na 'yan sandan jihar. Iyaye kira na gare su shine sawa 'ya'yansu ido don fita da shigawa 'ya'yansu daina bari 'ya'yansu suna fiya ba tare da sanin su ba suna shiga wani wuraren da ba su sani ba. Fatare shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke karata da hankulan iyaye Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya